da ke anan sabo unguwar arkilla a jihar sokoto inda muke karatun tasirin alkur'ani mai girma a kowane yini cikin kun watan ramadan yau alhamis takwas ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan jiran manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin suratul ahzab jiya mun gama isa yakin ahzab mun tsaya aya ta ashirin da bakwai mun fara fassara ta lokaci yayi zaka koma karanta ta sai mu ci gaba wa auratakum awwahum wa diyarahum وأورثكم وأموالهم وأرضا لم تطروها muna maganar banu ƙuraiza ne da bayan an gama yakin gazotul hazab annabi sallallahu alaihi wasallam je yaƙe su bayan ya yaƙe su Allah ya ce an saukar da su daga ganuwoyin an jefa tsoro a cikin zukatansu, kuna kashe wani yanki cikinsu, su kuna farauci wani yanki cikin su an yaƙe su ganima ake nema ko sai Allah ya ce wa arbahum sai Allah ya gadar da ku ƙasarsu ya gadar da ku gidajensu wa diyarahum arzahum ƙasashensu gonakinsu wa diyarahum Allah ya gadar da ku gidajensu baka gidajen banu ƙuraida suka komo na musulmi ko unguwar banu ƙuraida ta komo ta musulmi wa amwalahum da dukiyoyinsu za ka yanzu musulmi sun samu ganima kuɗin shiga sun koma tahowa wa arzan lam taɓa uha da wata ƙasa wadda ba ku taka ba ita ce khaibar mun yi bayanin cewa wa'ancan na khaibar annabi daga baya je ya yaƙe su ko bayan an ji an sulhun shine wa ardan lam tatawu har zuwa wannan lokacin musulmi ba su taka ƙasar khaibar ba har zuwa wannan lokacin musulmi ba su kai khaibar ba amma sai Allah ya musu alƙawarin ta khaibar da ba ku isa ba ma yanzu za ta kasance ƙarƙashin ku wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira lalle Allah ya kasance akan komai mai iko ne yanzu ya auku yanzu musulmi sun samu kuɗi kuɗin shiga annabi sallallahu ya samu kuɗin shiga mata ne sun ga ya samu kuɗin shiga za ka sai suka nemi kuɗin cefane su ƙara yanzu sai magana matsala ta dawo ta cikin gida yanzu tun da dai ga kuɗi an samu wa auratakum arbahum wa diyarahum wa amwalahum to lalle tun da mata annabi sun ga wannan sai suka nemi to lalle dole a ƙara musu kuɗin cefane to sai wani ɗan rashin fahimta sai ya shiga cikin gidan imam al-bukhari da muslim sun fidda hadisi ta hanyar muslim daga jabir bin abdullahi yace da kala abubakar yasta'zinu sayyidina abubakar ya shigo yana neman izini ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akan annabi sallallahu alaihi wasallam yana son ya shigo fa wajada an-nasa julusan bi babihi sai samu mutane zamne a bakin kofar lan yuzalli ahadin minhum babu wanda aka wa izini ya shiga ala sai jabir yace fa fa udina li abi bakrin fa dakala ya kawo sai na abubakar izini sai ya shigo gida sun ma'akabala umaru sannan umar ya zo fasta a zana fa'udina lahu ya nemi izini aka ba shi izini ya shigo da nabiya sallallahu alaihi wa sallama jalisan haulahu sai ya samu annabi sallama zaune haulahu uhu mata ne sun kewaye shi wajiman annabi ya ɗaure fuska ya sha toka alamun cewa cikin damuwa kenan sakitan annabi ya yi shu qala sai sai na umar yace la aqulanna shay'an ubhiku an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam zan faɗi wata magana za ka ba annabi dariya tunda na naga alama yana cikin damuwa bai in yi wani abu da zai sa shi dariya Faƙala qala sai annabi yace ya rasulullahi ya manzon Allah fa qala fa qala sai ah, fa qala sai sai na umar yace ya rasulullahi ya manzon Allah law ra'aita binta kharijata da ka kaga mata ta iya kharija sa'alat min nafaka ta neme ne ƙara mata kuɗin cefa ne fa qumtu ilaiha sai ni tashi zuwa gare ta fa waja'tu ha, sai ni buge wuyanta fa da hika rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa dariya wata shi sai na umar ya ga annabi cikin damuwa yana son ya tashi dariya sai ya gaya mai ai mata ta kuma ya ji kasan kasan abin da ke aukuwa gidan ya ce ai mata ta wanki ta neman kuɗin cefa ne ni tashi ni kama wuyanta ni buge, sai abin sa sai dariya wa ƙala bayan ya yi dariya sai ya ce hunna hauli kama tara ya tsalna lin nafaka ga sunan gefe na kana gani kudin cefane ne suke tambaya suna neman ƙarin kudin cefane faƙama abubakar ina aisha sai abubakar ya tashi zuwa ga aisha ya ja'u unka yana bugun wuyanta faƙama umaru sai umar ya tashi ila hafsata zuwa ga hafsa ya jawo unuka yana bugun wuyarta kilahuma ya kulu kowane sai na cewa tasalna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma laysa indahu kuna tambaya annabi abinda baya da ku ce sai an kara muku kudin cefane kuma kun san annabi baya da fa qulna sai suka ce wallahi la nas'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shay'an abadan laysa indahu suka ce wallahi ba mu tambaya annabi abinda baya da ba haka aka yi ba tunda iyayensu sun tashi su ne musu faɗa, har sun kai ga jikinsu thumma atazalahunna shahran sannan annabi rigimar hayaniyar da ta auku a gidan sai annabi sallallahu ya nisanci iyali ne wata ɗaya autis an wa 20 ko kwana 29 tara don haka kamar yadda annabi sallallahu faɗi cikin hadisi riwaya bukhari wata yana kasancewa kwana 30 wata yana kasancewa kwana 29 da tara sannan kuma wannan shine dalilin na cewa namiji ka yaji ba mace ba mace ba ta yaji ta bar gida namiji ka yaji ya bar gida a karatun farko na ce sura za ta yi muna magana Eh, rashin fahimtar da aka samu hakida, annabi sallallahu wata rana ya Aisha ta taba yaji wancan yajin da ni faɗi abinda yake nufi kaga ka nemi izinin annabi sallallahu ba ta tafi gida ba a cikin waccan kissa da muka karanta cikin suratun no lokacin da aka yi mata kazafi abu yayi yawa sun ga ta tambayi annabi sannan ta tafi kaga wannan ba yaji bane neman izini ta yi da gidan ya yi mata ba da ita nemi izini annabi ya ba ta izini sannan ta koma gidansu amma a ka'ida namiji shi ke yin yaji ba mace ba don haka in aka yi wa nan sai ka tashi ka bar gidan kawai in ya kai ruhun na filma ba ji'i ka nisance ta a cikin gida in ya wuce haka nan to ka bar gidan kawai ka tafi amma baka cewa ɗaya mutane ta ban ma gida ka koma gidansu Banci an kawo ta akan amana Allah banci an kawo ta tana kasan ka banci an kawo ta kaza da kaza ya samu saɓani sai dai namiji ya bar gidan don haka anan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nisanci mata ne wata ɗaya ثم نزلت هذه الايه sannan wannan ayar ta sauka tana cewa ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika inda inda za mu karanta kenan قل لأزواجك إن فتعالين أمتعكن وأنزلكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله فإن الله أعد للمحسنات فنزلت هذه الآية في وانا آية تستوكا يا أيها النبي يا كي النبي قل لأزواجك كجايا مماتنك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا in kun kasance rayuwar duniya kuke so wazinata ha da kawar rayuwar duniya a ƙara kuɗin cefane a bada kuɗi a ta sayan abubuwa fata'alai na umarce kunna ku zo in baku kuɗi in je da ku dan daɗi in baku kuɗi amma wa usarri jamila sai in sallame ku sallama mai kyawu sai kasance babu aure tsakanina da ku ni gidana ba inda ake jin daɗin rayuwar duniya ba ne gidana inda ake neman lahira ne wa in tunna turidna Allah wa rasulahu idan kun kasance Allah kuke nufi da manzon shi wa daral akhirata da ranar lahira fa inna Allah a'adda lil muhsinati min kunna ajran azima lalle Allah yayi tanadin lada mai girma ga masu kyautatawa cikin ku da aka saukar da wannan ayat qala fa bada bi aishata sai annabi ya fara da nana aisha fa sai ya ce ya aisha ya ce aisha uridu an a'riba alayki amran ina so in gitta miki wani al'amari uhibbu Allah la ta'jali fihi ina so kada ki gaggawa a cikin lamarin hatta tastashiri abuwaiki har sai ke nemi shawaran mahaifanki qalat ta ce wa ma huwa ya rasulullah wani irin lamari ne wannan ya manzo Allah fatala alaiha al-aya sai annabi ya karanta masa wa'annan ayoyin ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika ta in rayuwar duniya kuke so da jin dadin ta ku zo zan baku amma zan sake ku fa qalat na aisha tace wa ma sai Sina na aisha tace baya tace atika ya rasulullahi astashiru abwaya game da kai zan nemi shawarar mahaifana ya manzo Allah ai ka wuce nan bal akhsharu Allah wa rasuluhu wad dar al-akhirah ba sai na nemi shawarar mahaifana ba na zaɓi Allah na zaɓi manzo Allah na zaɓi ranar lahira ta ce wa as'aluka amma ina roƙonka kafin nan malamai suka ce dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mata sai ta tambayi mahaifanta domin tana da ƙananan shekaru kuma annabi yana son ta annabi ya san game da imamul qurtubi ya ce idan ta koma gida ta nemi shawarar mahaifanta ba za ku bari ta rabu da annabi sallallahu alaihi wa sallam ba amma ita saboda ƙananan shekarunta tana iya yanke wani hukunci da ya yi haka za ka ce kakki gaggawa sai kin je kin nemi shawarar mahaifanki ko a tsammanin sai na abubakar zai ce mata ba annabi sallallahu alaihi wasallam ko alama ba zai ce ba don haka sai ya ce mata haka sai ta zaɓi Allah da manzon shi da ranar lahira ita ma kanta da basirarta da kwakwalwarta radiyallahu anha wa arzaha ya kai ka san zaɓa Allah da manzon shi ya fi ta zaɓi wani abin duniya kaga mun kai ga babban uwa ko to sai ta ce da ce wa as'aluka kuma ina roƙonka wani abu Allah tukbiran mura'atan min nisa'ika zai qultu in ka je tambayar sauran matan ka gaya musu an da ni bai eh ka basu kowa ta zabi abin take su? <laughs> tana so a rage mata yawan kishiyoyi da haka ina gudu a ajiye aka suka ji abin da zaɓa kowa ya ce shi ba ya zaɓi Allah da manzo ne a bari kowa ya zaɓi abin da Allah ikan ji kaka gaya musu abin da zaɓa ƙala sai annabi ya ce la tas'alni imra'atin hunna illa akhbartuha duk wani ta tambaye na gaya mata inna Allah lam yab'athni mu'allifan Allah bai aiko ni mai tsananta ma mutane ba kina son jaraba ta yi musu wahala ka a gaya musu ga previous question and answer kenan ka a gaya musu ga wanda ya wuce an wawan tambaya ga wanda ya ansa ke kina son tambayar ta zo musu da wahala a ba su to Allah bai aiko ni mai wahala da mutane ba wala muta'annitan bai aiko ni mai shuka musu bai sa musu wahala cikin al'amarin su ba walakin ba asani mu'alliman sai dai Allah ya aiko ni mai koyarwa ne mu yassiran mai saukar da lamurra ta da su sai yaje cikin su duk wanda ya tambaya ba ma sai ta tambaya abin da na Aisha ya ba ita ma sai ta Allah da manzo ne da ranar lahira domin me domin duk sun fi son Allah sun fi son manzon Allah sun fi son ranar lahira da wani jin daɗi na duniya don haka in kana da kuɗi ka dinga samun kuɗi babu laifi ka gaya ma matarka amma ka zan ka shirya duk abin da take so zaka iya bata in ka san ba irin wannan kake ba to kakka bari ko ta san ko nawa ne albashin ka ko ta sai ya kara albashi a ƙara muku albashi ka je wajen sayan kaji ɗaya ƙara na dubu bakwai ka ce mata to ai dubu biyar ne aka ƙara albashin sai a zo wajen sayan magi da sayan abubuwa da sauran atamfa don haka in kuɗi na shigo maka akwai da yawa daga cikin magabata da suke cewa ba aya wace ba hadisi ba ne shawara ɗaya ne suna cewa minal gabawati yana cikin wauta miji ya sanar da mata kai ko nawa yake samu ko da yaushe saboda shi yana tunanin a aje wani abu yana tunanin a yi sabin wani abu yana tunanin a sai wani abu yana tunanin ya karo wata kila cikin wadda kuɗi <laughs> ita kuma duk ba ta wadda tunanin abin da take bukata shi da ya za a yi wa'annan kuɗi a kastafa su a karo ya za a yi a karo abubuwa ya za a yi a karo cefane ya za a yi a tamfar da take sawa ta samu wadda ta fita ya za a yi kaza za ka in kai wanda ha ah, kai kullum za ka ɓoye mata haka ne a samu tare a kashe tare babu laifi ka gaya mata amma in ka san akwai kana tunanin saving wasu malamai suna cewa hatta kana tunanin kawa iyayenka in ta san duk abin da kake samu ta kasafa za ka iya yin kishi da iyayenka cewa za a yi musu kaza akwai wasu mutanen da kake son ka baiwa waɗanda ba sai ta sani ba to in ka san ko nawa ne gare ka ko nawa suka shigo duk wanda aka ba fa sai ta sani kaga akwai matsala don shi kaffa kafa ake da mata game da kuɗi a kyautata musu a ciyar da su a ba su wurin zama a sai musu abin da suke so amma kuma a yi kaffa kaffa in suka san yawan kuɗin matsala ake samu wani malamin mu yace idan zai tafiya da mata ta wajen shopping a madina ne idan zai tafiya da ita wajen cefane a gida sai ce ta rubuta duk abin da ake bukata na gida ya zama yana jira sai ta rubuta da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ta rubuta in ya gama ta shi kenan sai shi kenan ta shi kenan ta yi yace da sun shiga cikin dindawu wani katon shopping mall ne na maka da sun shiga ta a sai wannan sai ke yana cikin nan ce ce ba a sai <laughs> yace komi ta gari zai ta ta dauko sai ya jora ka akwai shi nan ta ta ba a sai ne wannan ɗaya muka yau da ke to alƙawari muka dauko yace ya an gama gaba ɗaya an sai wannan sai ki canza zai bata bonus su ɗauki abu guda cikin waɗannan bakwai takwas tare da sai ta nuna komai a ɗauka ta ɗauki guda zai yadda a sayi da in ba haka ba to lalle yanzu kana in da albashi kace kana koma dan bashi sai sai alif da lam ta albashi ta koma lil ma'rifa albashi na ga kuma bashi ma mai alif da lam albashi ne bashi ya koma larabci zaka ci an yi sai an yi hankali ba laifi ba ne wanda ya ga yana iyawa wanda ya ga abokiya ta ce sun ta so ka gaya mata komi da komi amma duk consequences da ya zo baya to ka gani kaga wasu annabi sassan da suka ga cewa wa amwalan da dukiyoyi an samu sai suka ce to lalle lalle sai an kawo lalle lalle sai an karo ce fa ne don haka malamai suke cewa sai a yi sai a yi anniya Allah ce mata annabi ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wannan take ya ayyuhan nabiyyu ta biyu a cikin a cikin wannan sura ko mun ce guda biyar akwai cikin wannan sura ya kai annabi kulli li azwajika ka ce ma matanka in kuntunna turidna alhayata ad-dunya in kun kasance rayuwar duniya kuke so wa zinataha da kawarta a kunna? ku zo in jiyar da ku daɗi wa usarri kunna sara'an jamila in sallame ku sallama mai kyawu in mutum ya saki mata ya kamata ya bata wata kyauta ta dukiya haka ya kamata na ɗaya kenan na biyu mata ya kamata su izina da wannan aya su ji tsoron Allah kai kasance kina tare da mijinki don abin duniya ɗai don a samu ɗai akwai mutumin da suna zaune da mata ta lafiya lau da an kore aiki ita ma sai ta tafi gidansu da jalli ne ya kare ita ma sai ta tafi gidansu da an rage samu da an rage ci da an rage kaza sai ta tafi gidansu wannan ba daidai bane abinda an daidai ya kasance kina gidan aurenki kina neman lahira kina gidan aurenki kina neman ci gaba kina neman lahira haka ya kamata don haka sai Allah tabaraka ta'ala ya jama matan annabi kunne da haka sai cewa in kun turidna Allah wa rasulahu in kun kasance kuna son Allah da manzo nai wad-daral akhirata in kun kasance kun zabi Allah kuna nufin Allah da manzon shi da gidan lahira fa inna Allah adda lil muhsinati min kunna ajran azima Allah yayi tanadin lada mai girma ga masu kyautatawa cikin ku don haka gidan aure ba gidan jin daɗi ba ɗaya ne kawai gidan aure rayuwa aure rayuwa ce ta bauta Allah rayuwa ce ta a gudu tare ta a tsira tare yanzu wannan ayat kun ga yadda annabi yi da mata ne sai ya kira su ya ba su zabi kun je da ayat take in kun kasance kuna son Allah da manzo ne da ranar lahira in kun kasance gidan duniya kuke so sai daga nan sai malamai suka samu wata matsala ta fiqhu cewa idan mutum yabba mata ta zaɓi ya ce mata ko ki zaɓe ni ko kuma ki zaɓe ki tafi gidan wannan ya zama saki ko bai zama saki ba in mutum ce ma mata ta yanzu kina da zaɓi. kina da zaɓi lamarin ya koma kina da zaɓi in kin zaɓi saki ki koma gidanku in kin zaɓi zama gidana ki zama gidana wasu kaɗan daga cikin malamai suna cewa da mutum ya yi haka mata ta ta sako amma wannan ba ƙauli mai inganci ba ne ƙauli mai inganci shine ba ta sako ba la addu talaqan inda jamahiril ulama wannan ba a kidan ya shi saki inda mafi yawan malamai wannan du'a imman arba'a guda hudu malikiya da shafi'iyya da hanafiya da hanabila duk sun tafi akan cewa ba saki ba ne. idan mutum ya ce ma mata kai in ni kin zaɓa in kuma kin zaɓi ki koma gidanku kawai kin saki kanki saboda me saboda akhrajal bukhari wa muslim fi sahihaihima imam al-bukhari da muslim sun fi suwa a cikin ingantattun littafan su guda biyu min hadisi aisha radiyallahu anha daga hadisin nana aisha radiyallahu anha qalat nana aisha tace khayyarana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu zaɓi na mu tsaya tare da shi in Allah da manzo shi da gidan lahira muke nufi ko kuma mu koma gidajenmu shi ke ne kasance aure ya mutu idan abin nan muke so idan rayuwar duniya muke so da kawarta fahkarna Allah wa rasulahu sai muka zabe Allah da manzon shi Salam ya udda zalika alaina shay'an annabi bai kidan ya shi komai ba a ce jiya dai ta tafi ba zaka dan mutum ya ba mata ce zabi ya ce ki zabe ni ko ki zabi saki to wannan baya kasancewa wa fi riwayatin fi sahihaini ga wata riwaya a sahih bukhari da muslim lidhalika min tariqi masruqin qala daga masruq radiyallahu rahimahullahu babban tabi'in nan qala yace sa'altu aisha ta anil khirati na khirati na tambaye na aisha game da zabi da miji ke ba mata kai ta cewa in kin zaben ki tsaya in kin zaben ki tafi gida fa khayyarana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa khayyarna an-nabiyyu sallallahu muka zabi annabi sallallahu alaihi wasallam in jita sai ta ce kana talaqan shin wannan ta tambaye shi wannan ya zama saki shi ke sai a ce annabi ya sake mu don ya ba mu zabi wannan ya nuna cewa ba saki bane sai masarukun yace la ubali ni ban damu ba a hayyarsu hawa idakan so ɗaya ni ba ka zaɓi auni atan ko so so ɗari ba da an tattara ni bayan ta zaɓe ni imamun nawawi rahmatullahi alaihi sai ce wa fi hadhihi al ahadith wa hadisan nana na aisha masu nuna cewa annabi ya ba mata ne zaɓi su zaɓe shi ko kuma su zaɓi saki sai suka zaɓe shi dalalatu wannan akwai hujja liman habi malikin wa shafi'i ga mazhabar imamu malik da shafi'i wa abi hanifata da mazhabar abu hanifata wa ahmad da mazhabar ahmad kuma kowa ya fita cikin annal arba'a ko wa jamahiril ulama'i da mafi yawan malamai anna man khayyara zawjatahu cewa duk wanda ya ba mata kai zaɓi fakataratu ta zaɓe shi lam yakun zalika talaqan wannan ba saki bane wala ƙa'u bihi kuma sakin baya aukuwa da haka wala ya ƙa'u bihi fawqatun saki rabuwa ba ta aukuwa da haka ka wanda yabba mata ce zaɓi ko ta zauna da shi ko ta saki kanta to in ta zaɓi ta tsabna da shi to babu saki amma malamai sun zaɓi in ta zaɓi saki to saki ya tabbata in ta ce na zaɓi saki to saki ya tabbata an taɓa wata ƙabiya a lokacin sai na umar radiyallahu anhu imamu abdulrazak ya fito a cikin musannaf ɗin shi ya ce akbara na sauri an mansurin kala haddasani ibrahim an alkamata anil aswadi an ibni mas'udin radiyallahu anhu wannan isnadi kun ga ingantacce ko abdulrazak ya ce an sauri shi ne kenan mansur bin mutane عن إبراهيم التيمي عن ألقمة النخعي عن يزيد عن عن الأسود النخعي عن ابن مسعود إسناد يا سعدورة كإسناد إن تتشيني قال أبلا بن مسعود جاء جاء إليه رجل فقال wani mutum ya zo inda ablabin mas'ud sai ya ce kana baini wa bainan ra'ati babu ma ya kunu bainan nasi ya wani mutum ya zo inda sayyidina umar ne umar wani mutum umar abun da ke kasancewa tsakanin mutum da mutane watan ɗan tashin hankali da rashin fahimtar juna ya auku na da matata faƙalar sai ta ce lau annan labi jika min amri bi da abin nan da ga hannunka la al'amari na ga hannuna yake la'allam tuka kai fa da na gwada ma yana zan yi da saki da Allah ya sa saki na da ya sa hannunka da hannuna yake yau da na gwada ma yana zan yi faƙalar sai mutum ya ce innan labi biyadi min amri jiki. abin da Allah ya sa ga hannuna na saki na sashi hannun ke duk abin da zaki sai yi. kala ce an ta ko salata na kace ka saki uku faƙala sai mutum ya ce a rahawa wahida ina ganin hukuncin nan ɗaya ne wa a ahqqu bir raj'a wa Abdullahi bin Mas'ud yana wuri ne inda sai na amma kai ka fitin cinta da kai mijinta kamar da ita wata alka Amiran mu'mini na umar amma za a amiral mu'mini na umar a tambaye shi ya za a yi falaki ya hutu haɗu sai na umar faƙasta a rahin kissa sai ba shi labari cewa wanda ya zo da mata ta kafi kafi yadda aka yi faƙala sai na umar ya ce fa'ala Allahu bin rijali wa fa'ala Allahu bin rijali ala wadaran maza ala wadaran maza <laughs> ya mazuna ila ma fi aijihim suna yi da ganga abinda Allah ya sanya shi ga hannunsu fa yaj'alunahu fi aidin nisa'i su mai da shi ga hannun mata fasihat turabu ga hannun mata babu abin da ake kai kasa kuma su mai da wannan abu ciki ma na kunta kai fatawa wani ka bashi kai Abdullah bin Mas'ud qala kuntu a raha wa huwa haƙƙu biha sai sai na Abdullah bin Mas'ud yake ni abin nace mai ina ganin sakin nan ɗaya ne duk da saki uku ta yi mai amma ina ganin a mai kai saki ɗaya amma dai shi ya fi ta mai da mata ta yi qala sai na Umar ce wa ana ara zalika amma ina ganin saki ɗaya ne walau ra'aita gaira zalika da kai abdullahi bin mas'ud ka ga sabanin saki uku ne la ra'aitu annaka lam da na ga baka daidai ba albashi dai saki ɗaya ya ta zama daidai don haka in ya ce ma mata sai ta saki kanta ta saki kanta saki ɗaya za ka kuyi anniya da ce mata zaɓi duk abin da ta zaɓa ko ta zamna ko kuma ka sake ta in ta yi haka nan da niyyar saki to ta saku kunga kunga in ta saku ka ja ma kanka sai na umar ya ce Allah wadaran maza ya kasance abin da Allah ya sanya a hannunka ka sanya shi a hannu saboda zaka dawo kana haka ne zaka dawo kana neman fatawa ne kai ma kana neman a maka a maka mafita a maka mafita wannan haka ya zo daga da yawa cikin sahabbai da haka suke fatawa ya zo daga Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu ya ce idza ja'ala ar-rajulu amra ya ja'ala ar-rajulu amra idan namiji ya sanya lamarin mata kai ga hannunta fa qallaqat nafsaha wahidatan fa hiya wahida in ta saki kanta saki daya saki daya ne aw sunataini fa sunataini aw salasan fa salasan illa an yunakiraha wa yaqulu lam aj'al al-amra illa yadayki illa fi wahida abdullahi bin umar yace in ta yi ɗaya ɗaya ne in ta yi biyu biyu ne in ta yi uku ɗaya ne sai shi mijin ya ce ni guda nika nufi in ya dawo ce shi guda ya nufi guda ne aka ci guda nisa hannunki saki uku ne guda nisa hannunki ne in ki ga dama kun ga ko wancan haka Abdullahi bin Umar yake in ka ga dama al'amar yana ga hannunka haka yake fa yahlifu ala zalika sai a ce ya rantse da Allah akan haka in ya rantse da Allah akan haka to ya tabbata wa in raddatil amra falaysa bi shay'in in ta mai da lamarin to ba komai bane ba saki bane in ta yi zaman ta yace ki zabi saki ko ta ce na zabi na saki kaina amma in ta ce na zaba in zama na gida to bai zan saki ba wa kana yaqulu abdullahi bin umar yana cewa al qada'u ma qabat duk hukunci da ta yanke shi ne in ta yanke saki saki ne in ta yanke ba saki ba to ba ba saki bane duk abin ta yanke shi ne eh ah, wannan shi abinda mafi yawan malamai suka tafi sabanin ibn hazam ibn hazam a zahiri yana gani a addu'a da aka yi ba ta sakuwa ko ya sa hannu ko ya sa sakin gareta ce wa man ja'ala 'Ilan mar'atihi an na nafsaha ibn hazam ce duk wanda ya me san malamarin da matar shi ta saki kanta ya sanya lam yalzamu zalika wannan abu ba zai lazance shi ba wala ya kunu tsalakan kun ya kasancewa saki tsallakar nafsaha am lam tusallak ta saki kanta ko bata saki ba lima zakarna qablu min min anna talaqa inna ma ja'alahu Allah ta'ala lil rijali dalil nisa'i domin abinda muka ambata a baya na cewa Allah ya sanya saki ne ga hannun maza bai sanya shi ga hannun mata ba wannan shine fahimta Abdullahi bin Umar amma kwata kwata shine fahimtar ah, Ibn Hazm az-Zahiri amma kwata kwata yake da ya ba su zabi sannan na biyu kuma ga fatawar ta zo daga abdullahi bin mas'ud da isnadi ingantacce ta zo daga abdullahi umar da isnadi ingantacce ta zo daga sayyidina umar radiyallahu anhu ya tabbatar da ya tabbatar da ita don haka sai a yi hankali a daina sa saki a hannun mata Allah ya ganta Allah ya san da ita sai Allah ya sa saki hannun miji domin me kun ga Allah bai sanya aure hannun mace ba ba ka iya aurar da kanta Allah bai sanya saki hannun mace ba ba ta iya sakin kanta mace komi girmanta ba ta aurar da kanta uwarta ba ta aurar da ita sai dai ita ta aurar da namiji aurar da ita ko ɗanta ne ko wanta ne ko ƙaninta ne kuma karanta mana na ayoyin alaramma يا قل بأزواجك الدنيا وزينتها ibn hazan ya kafa hujja da shi akan bai yi ba cewa ai Allah cewa alaina umarci kunna wa kunna in kun zaɓi saki ni zan yin saki wa kunna sarahan jamila amma dai mazhabar jumhurul ulama ita adda fatoyi daga sahabbai da suka inganta ta riga kun ga sai matan annabi sai suka zaɓi suka zaɓi Allah da manzon shi da ranar lahira don haka sai suka tsara matsayi wurin Allah sai Allah ya kira su a gaba ya nisa annabi ya nisa annabi man ya'tikum nabibahishatin وكان ذلك على الله يسير talake ya nisa annabi ya ku matan annabi manya a ati kunna bi fahishatin duk cikin ku wanda ya zo da alfasha mubayyinatin bayyananna yudha'af laha babu bi ifaini za a ninka mata azaba ninki biyu wa kana zalika ala Allah yasira wannan ya kasance ga Allah abu ne mai sauki ya kai na gana ta kai da bismillah ok yanzu wannan ya yi min bayani ya min bayani cewa wani yarinyar tana son ta musulunta ah, kina ga hausa ah, waye tilasta kike musulunta waye tilasta ki waye matsa miki musulunta kowa ya matsa miki ok kowa bai matsa miki baki musulunta sai kawai kike shawarci musulunta ya sunanki ya sunanki na tony ok tony sunanki a ah, shekarar ki nawa to ne 20 shekarar ki 20 a ah, ke kawai kika ga waye zo da ke suwa suka zo da ke suwa suka zo da ita ba sa mata kuka yi ba ba matsa mata kuka yi ba ita ce suka musulunci da kanta to in faɗi sai ki maimaita inda faɗi zan faɗi magana sai ki maimaita ki ce ashhadu Allah ilaha illallahu wa ashhadu أن محمدا أن محمدا عبده ورسوله abin da kike kin shaida ba abinda ya cincinta a bauta ma da gaskiya sai Allah kin kin shaida ba wanda za a bauta ma sai Allah kin yadda da haka Allah kai ake bauta ma kin yadda annabi Muhammad bawon Allah ne manzon Allah kin yadda da haka to da dai su zama musulmi kamar kowa da ke gani wai ba wanda ya ce imam Muhammad tabbatar da shugabannin shi Allah ya tabbatar da lamarin shi Allah ya ba shi kudin asiri sai su je wasu suka zo da ke za mu magana da su gaba wasu a sunan suke da sunan shi wasu kusan da kira suna da Aisha gaskiya kuma kin je da kika annabi ba dole a yi da kuma Allah ya tabbatar da ke akan addinin musulunci Aisha Allah ya tabbatar da dugadugenki Allah ya taimaka miki Allah ya dafa miki eh, ki ta aje da ita a yi abin da ya kamata za mu yi magana da waɗanda suka zo da ita daga baya ɗaya eh, ina muke ya nisa annabi kuma karanta ya nisa annabi man ya shi min kunna من yanzu da matan annabi suka yarda da matan annabi suka yarda da zaɓin Allah da sun zaɓi Allah da manzon Allah da ranar lahira ba su tafi ba za ka yi sun ƙara daraja da girma a cikin wannan sura za mu karanta wasu abubuwa da yawa da Allah ya keɓance su da su su kaɗai abda su sai Allah ya ce ya ta annabi kiran da ya fara yi musu na farko kenan yanzu can Allah cewa ya ayyuhan nabiyyu kulli a zuwa jika ko yanzu an ce annabi ka je kai magana da su to tun da sun yadda yanzu dawo Allah ka magana da su da rasulai kada girma ya karu kenan ko yanzu kun zabi abin da Allah yake so ka yanzu ba cewa kai annabi ka je ka ce musu ba sai Allah ya dinga magana da su da rasulai yace ya nisa annabi ya kuma matan annabi man a min kunna bi fahishatin mubayyina kusan fa wannan shar'in da kuka ɗauka yana da sharuɗa yana da conditions yana da abubuwa da yi da shi cikin ku duk wanda ta zo da alfasha na bayyananna Afla, hal azabu ifai ifaini za a ninka mata azaba ninki biyu wa ka na zalika alallahi ya tsira wannan fa abu mai sauki ne ga Allah duk mutumin da yake kusa ya yi saɓo, ya fi ya cincinci zunubi akan wanda yake nesa haka ka'ida take yanzu ku matan annabi za a ku ne matan annabi ku ne ummahatul mu'minina ku ne za a dinga saukar da wahayi a gidanku ku ne qur'anin nan an saukar kuna ji kafin kowa ya jiya annabin nan da yake fita yawa mutane wa'azi ya dawo inda kuke yake dawowa ni'ima ta fi gare ku za ka yanzu ba za a aje ku daidai da mutane ba duk wanda cikin ku ta yi alfasha na ta yi zunubi za a ninka mata zunubi wannan ka'ida haka ko jama'a suke tafiya tare da ita yanzu in na kusa da kai yayi ma ba daidai ba ka ta cewa wai ni abin da ya ban haushi dan cikin gidana ne fa tare da shi muke ko bai zuba shi ba bisa ga nesa ya fi na nesa a ce na kusa da kai da shi aka yi kamfe a ce yau shi bai da kamfen ya zaka jiya ka jin daɗi a ce yau shi bai ma antifati ya zaka ji ba ka jin daɗi ya fi ake wani ne can da baka taɓa gani ba wani ne can na nesa can sai ka ce to duk inda ya tafi ya tafi to haka ne a cikin dukiyarka a cikin wani abu in aka ce kidnappers da ƙaninka suka haɗa sai a ce kai duk abin ya fi zafi a ce da wani yaron gidanka aka haɗa duk wanda a kusa da kai ya yi maka to ya fi aminka mai azaba ya fi ka ji haushi ne ka ce haushi biyu ne cewa kai yanzu haushi biyu ne ban ce haushin an yi ne a ce da na kusa da ni aka haɗa za ka suna mata annabi tunda suna da wannan daraja suna da kusanci da annabi suna cikin eh, zanin su ake saukar da wahayi cikin ah, ah, ah, mayafinsu su ake saukar da wahayi annabi ne in ya je ya kai ya dawo tare da su yake kwana Waka cikin su duk wanda ta zo da alfasha bayyananna domin su ya kamata su fi kowa tsoron Allah wanda ya saba ciki to za a binta mai azaba ninke biyu sunan shi wanda an mallani da yayi kaza ah malam malam malam shi da aka kaza ah wannan dan mallan ne dan mallan ka kayan malam ah da sauransu saboda ne saboda ana ganin wai kai a kusa da azin kai kamata a ga ka amfani da shi to amma ba nan take tsayawa ba ga kuma wani ban zuga ba tsaye wa manya tsinci ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين yanzu cewar da Allah ya risa annabi manya yati min kunna bi fahishatin wannan yana nuna cewa za su zo da alfasha kenan a'a ai Allah yana haka kawai a ce da za a yi kun da alfasha wani ba zai lake ba sai mu ce to ce da Allah ya yi ma annabi wala kad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta لئن cewa da Allah ya cikin suratul zumar wala qad uhiya ilayka haqiqa mun maka wahayi wa ilal ladina min qablika da wa'inda gabanin ka la in ashrakta kai annabi in kai shirka la yahbatanna amaluka annabi zai shirka ne Allah ba zai taba yi ba a cikin suratul an'am da Allah ya faɗi annabawa sai ce walau ashraku la habita anhum ma kanu yasna'una duk wa'inda annabawan da aka faɗi da sun yi shirka da duk aikin su ya roshe duk wannan shirka za su yi na mauna hadis anhu ma kanu ya'maluna duk aikin su uh, shirya zai da Allah ce kul in kana lirrahmani waladan fa ana awwalul abidina kace in arrahmanu yana da da zai yi rahmanu yayi da ba zai yi rahmanu yayi da ba ana kaddartawa ne ko ana kawo misali zaka kuma ma mata annabi ba zai yi su yi alfasha bayyananna ba amma an kawo ne akan babin kul in kana lirrahmani waladan ko wala kada uhiya ilayka wa ila allazina min qablika la in ashrakta wanda duk fardi ne ake yi a nuna ya tanbihum bil adna ala al ajr ala ala al adna a tauna tsakuwa a ba a ya tsoro a nuna cewa babba ma in yayi akwai wani layi da ake da kaga wannan matan annabi a ce musu wanda ya zo da alfasha za a yi mai azaba yanzu akwai wani waliyi da ya kai mata annabi akwai wani mutum da ya kai mata annabi to ka wani ya kai ga wani matsayi da zai cewa shi na cire gashin minkiri shi ya kai wani matsayin da duk abin da ya yi an halasta bai wai shi don ya kai babba ga mata annabi Allah ya ce musu ko su suka yi za a yi kaza to bale ga wani wanda kawai wani shehi ne wanda bai kai matan annabi ba bai kai ai ba bai kai tabi'u utabi, ne bai kai qurun mufaddala ba da suka samu shaidu ga annabi sallallahu alaihi wasallam zaka babu wanda ke da lafiya yayi alfasha wannan aya abin da ta nuna nuna kai kwalli alfasha su ainihin azaba kamar yadda waccan ta nuna kwayi shirka su ainihin azaba ba ta nuna mata annabi za su yi alfasha ba ne ba ta nuna cewa annabi zai shinka ba ce ba waccan ba ta nuna Allah yana da ɗa ba ne duk dai kawai domin a yi tambini ne domin domin a jawo hankalin mutane ne mata annabi suna da wani abu mai falala Allah ce wa man yaqnut kunna lillahi wa rasulihi duk wadda ta yi da'a cikin ku ga Allah da manzon shi wata amal salihan ta yi aikin kwarai nu'tiha yi ne. za mu ba shi ladar ta so biyu kaga su kuma suna da wannan falalar da in sun yi aikin kwarai za a ba su ladar su so biyu wa ashadna na karima kuma mun mata tanadin arziki mai girma haka yake wanda a kusa gare ka shi ya fi jin daɗin ka shi ya fi samun falala don haka idan ya yi ba daidai ba ka fi mai istiqaba ka yi mai azaba ka fi nuna mai cewa yayi ba daidai ba ga kamatan annabi duk wanda ta yi da'a ga Allah ta yi da'a ga manzon Allah ta yi aikin kwarai to za a ba ta ladar ta marataini har biyu za ka ladar azumi in sun yi ladar azumi biyu gare su hajji in sun yi sallah in sun yi sadaka in sun yi komi suka yi za a ba su ladar su biyu wannan shi yasa ranar lahira sai su fi mutane lada kuma ranar lahira sai su fi mutane babban gida a aljanna don su suna tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan ya kai ibnu hazam yake ganin cewa matan annabi su suka fi kowa daraja cikin sahabbai sannan abubakar sannan umar su kuma sahabban manzo su kuma sauran ahlus sunna ijma'an suna ganin wanda ya shi sai da na abubakar da na umar sai sayyidina sayyidina usman na ali wata mata a nan sun suna biyowa ne bayan sai na abubakar shi ibnu hazam dalili ne shi ne a ran lahira cikin aljanna inda annabi ya tsaya na mata ne za su tsaya za ka kuma gida annabi ya gida abubakar aljanna za ka su kuma mata ne suna tattare da shi don haka dole sai sun fi sun fi saura sun fi waɗanda suka biyo sun sai na abubakar su kuma jamhurul ulama suka ba shi ansa da cewa a'a ba ka ganin matar shugaban ƙasa cikin gidan shugaban ƙasa take amma mataimakin shugaban ƙasa ya hinta girma da matsayi da mukami da haka ba ba dole ba ne ita tana can cikin inda shugaban ƙasa yake shi kuma mataimakin shugaban ƙasa yana inda bai kai ta ba wato sun yi misali da shugaba da mai bimai ne a mukami ba matar shugaba ke bimai a mukami ba amma ita inda yake gidan da yake amma duk da haka nan mataimaki ne ya fi shi mukami wannan hujja ta hankali kenan ta hankali ya yi amfani da ita sai suka ne amfani da ita ta hankali amma ta nasosa suna nuna mafici kul khairan nasi ba'da muhammadin wa jirahu qudman thumma uthman al-arjahu wa rabi'uhum khairul bariyati ba'dahum aliyun haliful khair bil khair munjahu wanda suka fi girma a wannan al'umma wa jirahu su sune ba waziran shi guda biyu na tuntuni sayyidina abubakar da sayyidina umar da ah, ka kaulul jamhur ulama shi fi. shi ke da dalilai da hujjoji da suke tabbatar da shi don aka wannan ayoyin sun nuna falalan matan annabi za mu ji a gaba inda za mu tashi gobe Allah zai ci gaba da kiran su ya nisa annabi ya kuma ta annabi a nan za mu dakata an nan lokaci yayi abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu shafe cikin littafan sai akwai tambayoyi da muke ansawa assalamu za mu na facebook na wasan saboda sun yawa wanda ya kusa ka gaya ko ta kudu yau ba za su ji wato tambayoyin ko insha Allah sai gobe Allah ya rubuta eh? eh na kun ce a shirin kan da kai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam ina tambaya kamar haka wani bawan Allah ne yake da rashin lafiyar juwa da ciwon kai da ciwon kai zai taso masa da ya sha ruwa wani lokaci ma sai ta kai shi ƙasa ma'ana sai ya faɗi tun daga lokacin da ya sha ruwa yana cikin matsala har gobe da safe amma asibiti sun ce kare ya azumi amma shi yana son yin azumi in asibiti sun ba shi shawarar kai ya yi azumi to kada ya yi azumi ya sassauta ya bi shawarar cewa ta ko ya yi yawan sha gobe idan azumi ya wuce sai ya ranka domin mara lafiya ne kuma Allah ya ba shi dama kamar kana min kuma rigona wala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar baka Allah ya ba shi dama in ya ji dama ya ranka zaka likitocin suka ce ya daina azumi sai ya tambayi su zai daina gaba ɗaya ko zai iya yin wasu in yayi ya huta yayi ya huta sauran daga baya kuma sai ya yanka kuma zai dinga sha na magani Allah ya shiga ciki ya ba shi sauki idan sun gaya mai yayi hakan ya yi wallahu ta'ala ala wannan yake mara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na ji tambaya ta kuma na gode amma sai dai abin da nake nufi ina da bashin sallah wadda ta kai shekaru saboda jahilci ina da jalaba amma ban wankan janaba sai daga baya na in mutum yana da janaba ba zai yi sallah ba har sai ya yi wanka to yanzu ya matsayin sallar da na yi a lokacin a lokacin zan ranta ko ba sai na ranta ba malamai suna da saɓani ga irin abin da yanzu abin da ya auku na janaba kana da sallah kai janaba da sallah sannan ka gane kana janaba su ba su da saɓani sai ka ranta sallah to amma akan jahilci baka aza ana yi ba malamai suna da sabani akan wanda ya yake ayyuka akan jahilci za a ce ya ranka bai san haka ba to kauli wasu inganci ba sai kayan ka waɗannan kan haka ba dalilin kuwa ne hadisin a wannan da ke musulun salata wanda ya da annabi ya yi wasallam sallah annabi sassala ya koya mai ya koya mai ya koya mai ya yace wallahi ba saka, bin haqqi ma uhsinu ghayra fa allimni annabi da ya koya mai sallah bai ce sai ya mai duk sallolin da ya yi a baya ba za ka in tabbas su baka maimaita su ba insha Allah babu iskali sai ka yawaita nasila ka ci gaba da zuwa makaranta kai za har yanzu akwai wani abu da kake na gari da sallah wanda baka san ba daidai bane wallahi ta'ala wannan yake assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tambaya ta yake idan mijina ya sadu da ni bayan na gama al'ada kafin na yi wanka to yanzu idan zan yi wanka wanne zan fara in kina iya haɗewa gaba ɗaya ki su biyu ki wankan janaba na farko dai ban ba da shawarar hakan da ta auku saboda ƙaunin jamhurin ulama shine haka ba baya halatta ah, ah, wa ya kan rika anil mahidi kul huwa azam fa'tazilu nisa'a fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yatahurna sai Allah ce ne fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah fa idza tatahharna inda jamhurul ulama har ya kai ibnu kasir ya yi kai ijma'i da imamu nawawi shine in ta yi wanka haka yake inda mazhabobi hudu gaba ɗaya da kuma sauran muhaqqiquna na cikin malamai don haka bai kamata mijin ce zo miki ba har sai kin yi wanka in hakan ta ga ta auku kina iya haɗewa su yi wanka ɗaya da wannan jimba da da yawa daga cikin malamai ke ba da fatawa ana iya haɗe wankan janaba da wankan haila a yi su wanka ɗaya ah, wallahu ta'ala take niyyar yin wanka daya take yin wanka daya take yin wanka biyu a wanka daya ki niyyar doke makanke janaba da haila gaba daya ta'ala mana kuma yana halatta na shafaro a kafafuna idan suna ciwo yayin da nake azumi eh yana halatta a shafaro da kafa azumi yana halatta ka shafa da fatar malam yana lafiya malam wanda yake halin tafiya zai iya yin sallar tarawihi ya samu dama a halin tafiya eh annabi wasallam a halin tafiya abba ya baya yi amma yana qiyamul laili yana wuce shi ne qiyamul laili yana qiyamul laili a halin tafiya amma baya yin baya yin rawatib na yini na bayan azahar da kafin azahar da bayan magariba da bayan isha'i a yana da lai da ya samu ya yi tarawih ko wani abu ta'ala wannan yake assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yace ni ne na nemi auren wuta yarinya har an biya ta ne amma daga baya muka samu matsala daga ƙarshe na sanar da mahaifina matsalolinta na ce na fata aurenta a karɓo min sadaki na to bayan babana ya rasu muka shirya sai na yake ta ce babana ya ce ta za ka nika to malam ya matsayin maganar babana a kaina ban sai abin da babanka ya ce ba zai ka koyi abubuwan da ya za ka fi koma ka tambayi mahaifiyarka ku zamna a kawo shi baban ya ce in dai kai kawai ka kai illar ta yasa baban ke gawa ne illa yanzu illar ta kawai za ku iya aure tsakanin ku amma ka je hukunci akan abin da baban ya ce ba domin ban jiya mafi yawa mai kawo mai neman fatawa yana koyewa yana presenting ɗin da za su zama daɗi ga yanzu sauƙi za ka ba san me baban ka ya faɗi ba amma in dai wannan ne abin da yi kawai sun samu saɓani baban ya ga cewa tun aka samu saɓani a ba aure aka shirya bayan shi aka yi aure ba laifi ba ne wallahu ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ina yawan mantuwa ko karatu aka faɗa min sai in manta don Allah ma na yarda ne dagewa za kai kai kai kai kai kai ta maimaitawa kuma kai ta addu'a insha Allah zai tsaya abin da ya tsaya ka tsaya nan ba dole sai kowa ya rike karatu da yawa ya zama malami ba abin da ya samu sai a amfani da shi wallahi ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam wata ƴar uwa wadda ta musulunta take tambaya za ta iya buɗe littafi ka karanta tahiya a cikin sallah kafin ta haddace na nake mata sai na yi tambaya a'a ba a buɗe littafi amma har ta iya bacci ba ta haddace tahiya ba ta ta ba zaki har ta iya bacci ta iya karanta ok da mutum boko a kashi da mutum boko ba a karanta wannan abubuwan transliteration kenan ba a karanta ko ƙwararri ba a karanta da transliteration koyon abubuwan larabci ake a karanta da shi laginar da'ima da hayat kiwal da suna da fatoyi akan haka ala kulli hali ba za ka yi ba koya mata za a yi ta iya haske ta iya sai babu matsala amma ba za karanta ba ko fatiha ba a rike ma kana karantawa ba a haka nan sai dai a yi gwagwado abin da ya samu annabi ya koya ma wanda bai iya fatiha ba subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar to a matsayin fatiha in bai iya ba don haka ba a karantawa a rubuce wallahi ta'ala kun kai shiru in ba ta iya ba a in tun ta iya bata shiru har ta iya haka ne da da ba musulunci take ban fara shi ta yi ta yi ai har Allah ya ta musulunci wannan ya tuna ne wannan bai wa Allah da san musulunta ban ci a fara mata komai ba sai na bincike ya ga halin da komai da komai zaka in muka bincika muka ga muka ga akwai bukata ko ni adda bukata zan sanar da ku na kafa kamar ta musulunta ba a neman taimako ba kusa sa akwai mutum shekara uku da suka wuce da dinga musulunta duk inda aka tasiri sai ya musulunta bayan ya gama gaba ɗaya sai da ya wajen tarawihi <laughs> a ce da ya je tarawihi da ya je tarawihi duk wani a ah, cewa shi musulunta da muka tasiri ni ba ya musulunta da muka tasiri da ke ya sha su don shi ba mu gaggawa <laughs> kawai da mutum musulunta a ce yi mai kaza wani yana ji sai kayan gobe sai ka ga su talatin sun zo sun musulunta kuma duk a da zaka amma dai za su a bincika na kama da suka zo da ita sai a gani ya fi dacewa sai gobe insha Allah sai mu magana da yi tambaye wancan musulunta ne sai tuna min wallahu ta'ala wannan yake assalamu alaikum don Allah ba don Allah ne bambancin mazini da fitsari a bada najasa bambancin su shine najasar fitsari ta fi kaifi akan najasar maniyyi wannan shine karatu na karshe da ni jiya ga Sheikh Muhammadu bin Salih Al-Utsaimin ina kallo ne yana kallo ne ina kallo ne yana kallo na a cikin majalisi wannan shine ɗaya daga cikin karatu na ƙarshe da na jiya gare shi shine bambancin na najasan mazi wannan ya auku a 2000 kenan kafin ya rasu ya rasu a ya a Ramadan a Ramadana ne ji wannan gare shi Anwan ya rasu a Shawwal na wannan shekara a Shawwal a Ramadana shi ne bambancin najasan maziyi shekara ashirin da biyu kenan bambancin na najasan maziyi mai nazi ah, da fitsari da kashi shine jasa duk wadda ta fi ƙarfi shi ta fi jinin haila jasa jinin haila ta fi kowace ƙarfi sannan a gangaro ta kashi sannan a gangaro ta fitsari sannan ta mazi ta fi kowace sauki me yasa ta fi kowace sauki saboda annabi Salama ya ce a wanke shi annabi sallama ya ce a wanke shi hadisi ali bin abi talib da ke cikin ah, sahih bukhari da muslim kuntu rajulan mazza'an fa sahaytu min rasulullah sallallahu alaihi wasallam li makanati ibnatihi minni fa arsaltu miqdadan miqdad yatambai sai yace tawadda wamda zakaraka tawadda waghsil zakaraka da shi ita najasan mali mazi in an ganta da tufafi in ba ta da yawa ana iya rangwamin ta a yi tallafi, ita kamar da malamai da yawa suka faɗi za ka najasar mabiyi ba ta kai najasar fitsari ba najasar fitsari ta fi kai ke wallahu ta'ala ko yana halatta wanda aka bai wa jirginar huna ya amfani da ita ya danganta daga shara'in da aka yi in an yi shara'in ya yi amfani da ita zai amfani da ita in ba a yi sharaɗin ya yi amfani da ita ba zai amfani da ita don ba abu bane wanda ake ciyarwa yanzu misali wanda aka ba jingina jaki wanda aka ba jingina raƙuni wanda yake dole sai ya ba su abinci yana zama ya hau kuma ya zama ya katsa nono amma wanda ba haka bane abinda ba amfani ake da shi ba ba zai cika komi ba to wannan ba ka amfani da shi sai in kun yarjejeniya wallahu ta'ala wannan yake malam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh don Allah muna tambaya a kan gado idan mamaci ya rasu sai ma'aikatar su suka baiwa iyalinsu kuɗi kyauta to malam za a raba musu ne normal ko kuma za a amfani da formula daban gado a raba musu kuɗi wannan yana daga cikin abin da mutane ke saɓani a kai kuma malamai na saɓani cewa wasu suna cewa ba za a raba shi cikin gado don ba tarika ba ne abin da ake raba shi ne tarika abinda mamaci ya rasu ya bari na dukiya ta da ke cikin account da wadda ke gida da bilayen da yake da shi yana da wata dukiya da yake da entitlement ne na wurin aiki wanda su matarika ne wani pension ne wani gratuity ne wani intention ne wani abu da ake basuwa don gama aiki amma in wani mutum wani alhajin unguwa kawai ya zo ya ba da kyauta abu ko wajen aikin suka zo gaisuwa suka ba da, ko suna ganin cewa ana raba shi ne zakari eh, eh, wal unsa daidai daidai za a raba shi yadda ake raba kyauta an kawo gidan yadda ake raba kyauta abinci da sauransu yadda ake cin abinci yan tashi ɗiba abinci yana da rai ba a cewa a ɗiban ma namiji kaso biyu a ɗiban mace kaso ɗaya za ka wannan irin abinci ne da ake dafawa gida za a raba shi irin haka idan ya zai kawo rigima suna so sai an raba da dukkan su har don sayayi akwai mallaman da ke ganin an raba haka daidai ne kuma kai kamata a raba za ka babu iskali amma asali shi ne bai kamata a raba shi haka ba ya kamata a raba shi a matsayin kyauta ce an kawo za ka a raba ce da ake raba ma iyalan abin da ake nufi idan akwai wani babba mai kuɗi gidan da baya su وبعدين أصاب له في شبابه بعدين أنا بعد شيبة وبعدين أنا بعد شيبة ثاني من بعد شيبة

idan an ƙara muhammadu abin da ke ni faɗi wancan lokacin ba sunan muhammadu ba ne amma don ƙara muhammadu ana iya samu su suna ba da laifi ya kasance da wannan suna da wannan suna ba da shi gane ga ba ba ta a